بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذه القواعد والضوابط اللغوية وإن القائدوكي تدوكوكي للغة مستمدة من استقرار الأساليب العربية وأنت مستمدة أن سامو سلي daga bibiyar usulubin larabci a ganin an samo su ne daga bibiyan usulubi na larabci wa mimma qarrarahu a'immatul lugha al-arabiyya kuma daga cikin abin da jagorori imma na lugar larabci suka tabbatar da shi na'am wa laysat laha sibgha diniyya ba shi da ainihin rini na addini ba wai an tsara shi bane na addini an yi shi ne kawai saboda larabcin kawai kin tsaye wa hiya qawaidun li fahmi ibarati fahman sahihan shi ka'idoji ne na fahimtar lafuzza ƙa'idojin fahimtar lafuzza ne fahimta ingantacce wani hazan tawassul biha aidan ila fahmin mawad ai kanun ai da shi ne ake da wasu da haka ake yin tsari da shi zuwa ga fahimtar mawad ai fahimtar dokoki fahimtar eh, dokoki na larabci wato shi ne dokoki wudi'a da lugar arabiya hmm. dokoki wanda aka tsara da lugar larabci a gane ko irin dokoki misali wanda an tsara da lugar larabci ko da ba ba dokokin musulunci ba ne ko da kiristoci ka tsara shi inda ya zama to sun tsara shi da larabci to ana bin wannan ƙa'ida inda za a ambata لأن مواد القوانين الوضعية مصورة al العربية domin ainihin mada na ainihin dokoki wanda mutum ya tsara ashe an ce alƙawalilin wazariya su ne dokoki wanda ɗan adam ya tsara an gane ko to an wato an kera su ne an gane ko an sassaƙa su ne da lugar larabci iya misalin nusus a shari'a wato su misalin nasosi ne na shari'a fi an ha jami'a ibara arabiyya cewa na zai lallai su gaba ɗaya lafuzza ne na larabci mukawwana min mufradat arabiyya wanda an kasantar da su daga ɗaiɗaikun kalmomi na larabci wa masugatun fil usulubin arabi kuma an tsara su ne akan usulubi na larabci na fahimul ma'ani wal ahkam minha yajibu an yasluka fi sabil al arabi wato fahimtar ma'anoni da kuma fahimtar hukunce-hukunce daga cikinta yana wajaba mutum ya shiga hanya na ainihin larabci a wajen fahimtar lafuzza a wajen fahimtar lafuzza wal mufradat da kuma daidaikun kalmomi wal arsali da kuma usulubi na larabci duka walaysa min as-sa'id min as-sa'id qanunan wala aqlan ba shi daga cikin abin da ya halatta ya halatta wato ga ga tsarin mulki ko ga hankali an yusanna shari'a qanunan min al-qawanin bi lugha wato mai shari'a ya tsara an gane ya tsara wani doka daga cikin dokoki da wani yare na wai ta ɗallabu min al'umma an tafhama alfaz mawari kuma ya nema daga cikin al'umma su fahimci lafuzza na ainihin mawadi na wannan mada din wa ibaratiha da wannan ainihin lafuzza a ala yi yiwu a tsara dokoki a ce kai bahaushe ne hmm. sai a tsara ma dokoki da wani yare wanda ba na hausa ba kuma ana so ka fahimta ɗar da yiwu ba kuma kai balarabe ne sai a tsara ma dokoki da yarbanci kuma ana so ka gane hmm? bahaushe a tsara mai da yarbanci ko a tsara mai da yaren kanuri ana so kuma waje gane dokoki daki daki kaga an dauko dalaba da mu na dole ne ana so ya fahimci abin da yaren shi ya kamata a tsara mai dokoki na alamu da asali akan abinda usulubin ke hukuntawa na'am wa awda'ul da wasu tsari na lugha daban ba zai yi a fahimce su ba na'am li'anna shart sihhat domin sharadin ingancin takalifi da tsarin mulki qudratul bi shine iko na mukallafai akan fahimtar ya zama to mukallafai suna da iko wajen fahimtar wannan tsarin mulkin domin kada su yi laifi su ba su gane ba to da yawan tsarin mulkin ba mu gane ainihin abin da ya kosa ba saboda ba ma jin yaren ka ko kuma ba ma fahimtar yaren da kyau shi ya sa ainihin tsarin mulkin muke ta yin laifi don ba mu san laifi ba ne akan ainihin abin an gane? na wali haza yi da ulkawanin kawanun fil'umma bilisaniya to wannan shine dalilin da ya ake sanya tsarin mulki ga al'umma da harshen su na wabilu ga tukur da kuma luga na ainihin mafi yawan daidai ko mutane ya kuna fisti yi fahimul ahkam domin ya kasance cikin ikonsa fahimtar hukunce-hukunce daga gare shi bi asalibil fahm fi lawati wato da irin kusurubin fahimta cikin yaran su irin kusurubin yadda ake fahimtar kalmobi a cikin yaran su wata za a tsara musu dokokin wala ya kuma kanun hujjatan ala tsarin mulki bai zama hujja kan al'umma a Idan an tsara shi ba tare da lugarta ba. Au kana ɗari ku fahimin fahimin ɗari ku fahimin loga. Ko kuma ya kasance hanyar fahimtar sa ba shi ne hanyar fahimtar luga wanda aka tsara shi domin shi ba. Allah ta'ala. Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi ilayhi. Ba mu taba aiko wani manzo ba ba ce da harshen mutanensa li bayyana lahu dan yi musu bayani. An gane ku? ايه ما شاء الله أصول الفكر أبو زحرة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المكروه مكروه المكروه نعم المكروه عند الجمهور الفقهاء هو مكروه أو جمهور نما لما فيديو نحن جمهور ما في يوم ما لما فيديو نعم هو ما طلب الشارع الكف أن شيني أبدا من شريعة يعني أكامي لغريشي ألبن غير ملزم نيما وندبا نجولبا بأن كان من شريعة ya nemi a kame daga gare shi nema wanda ba na dole ba da an kana manhiyan anhu kamar ya zama to an hana an hana kaza amma hani wanda ba na dole ba kun gane ai wato shari'a ta hana amma hanin ba wai na haramci ba cewa in kai kai haram ne ba a so a yi ne eh wa na faqat eh, annahi bima yadullu ala annahu lam yaqsid bihi at-tahrim wato shi hanin nan ya gwamu da abin da yake nuni akan cewa lam yaqdir bihi tahrim cewa wato shari'a bata yi nufin haramci gare shi ba an dai hana amma shari'a bata yi nufin haramci gare shi ba ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم daga cikin wannan akwai maganar manzo sallallahu alaihi wa sallam. inna allaha yakrahu lakum inna allaha yakrahu lakum ila hmm. Allah ya karhanta a gare ku naji an fada wato mutum ya ringa yaɗa jita-jita abinda bai tabbatar bai ce ya ji an faɗa Allah ya kyamaci wannan a gare ku wa kasaratu su'al da yawan tambaya wa mal da tozartar da dukiya wato ɓannan dukiya Allah ya hana almubazaranci da dukiya wa qawluhu ta'ala to wannan wannan hana wani iri ne Wani zai haramci ne kamar shi mai nuni ala annahu lam yusib bi tarin wannan hani ya gwamu da abin da yake nuna cewa wato ba a yi nufin haramci da shi ba a ga daga cikin wannan inna laha ya karahu lakum ila wa qala to shin wannan menene karina wanda ya nuna cewa inna laha ya karahu lakum ila wa qala ba a yi nufin haramci da shi ba ya kawo wannan misali ne a matsayin makaruhi eh? to shi wannan ya karau la kuma kila wakala mutum ya ringa yada jita-jita da bai da tabbas a kan shi shin wannan makaruhi ne ko haram har haramun sannan yawan tambaya shi ma yawan tambaya ga abin da bai da amfani ko yawan tambaya don a kora malami an gane ku a shirya tambayoyi masu sarƙaƙiya domin a kora malami to shi ma wannan ai haramun ne sannan ko ɓannan dukiya shi ma mai haramun ne kano ikuwa kanu ikhwana kano ikuwa na shayatin wa kano shaytan fi rabbih kabura amma haka malam anan wajen sai kawo shi a matsayin makaruhi a gari to kila malam yana da wani dalili ne nashi a matsayin zahirin abun sai abubuwan da ya kawo dinnan haramun Allahu a'lam wa qawluhu ta'ala da kuma inda Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya in tubda lakum tasuruhu ya ku wanda kuka imani la tasalu an ashiya Kar ku yi tambaya game da abubuwa wanda in an bayyana muku da su za su bakanta muku rai abubuwan da in an bayyana muku da za su bakanta muku rai kar ku yi tambaya a kansu wa in tasalu an hanina yunzal alquran idan kun yi tambaya a kansa lokacin da ake saukar da qur'ani to za a bayyana da shi gare ku to wannan malaman usulul ce wannan hali lil karaha an gane wannan ko tambayan abu kafin a saukar da wahayi wanda an kun tambaya kan za a iya baku amsa kuma wannan amsa ba zai faranta muku rai ba to gara ku yi shiru a saukar da wahayi saka wannan karina yana hukunta makaruhi a gane ku domin shari'a ba ta hada tambaya ba amma nan wajen ba a so ku yi tambaya tambayan da zai ja muku matsala tambayar da zai نعم muku هذا التعريف ta'arif makruh wannan shine ta'arifi na makruhi a wajen mafi yawan malaman fiqh na'am la yufridun al illa fil maqlub al wato ba sai dai ga abin ake neman a kame gare shi gaira mulzima an gane ku abin ake neman a kame gare shi irin kamewa wanda ba na dole ba ana so a kame kada a yi amma kamewan ba na dole ba ne shi na'am amma hanafiya. amma wannan shi ne ta'arifin makaruhi a wajen mafi yawan malamai hmm. amma su yan hanafiya ba innahum yuqarriruna anna al-haram huwa eh, huwa allazi talaba al-kaf an huwa allazi talaba al-kaf anhu bi dalil al-qad'i wato su suna tabbatarwa cewa lalle haram shine wanda aka nemi a kame gare shi bi dalilin qad'i da dalili wanda yake yanke la shubhata wanda babu shubha a gare shi dalili wanda yake yanke wanda babu shubha kina idan dalili ba yanke bane in dalili ya zama akwai shubha a gare shi wato ba sa kira shi haram sai da shi makaru an gane za su duba dalilin dalilin yanke ne to su kuma suna kiran dalili yanke in ya zama to ba kabaru ahad ba in hadisi ya zama su mutawatir shi shirin sai kiran shi yanki ko kuma wani lokaci suna kiran hadisi mashuwa shi ma zalika dalili dalilin qat'i amma hadisi ya zama to gari ko ya zama to aziz to yan hannabiya wato suna cewa wannan hadisin akwai shubuha wajen tabbatar shi an gane kasan galiba yan hannabiya suna da matsala wajen hadisi an wato ɗan halibiya suna suna inkarin akbaru ahad sosai a ciki wanda inkarin akbaru ahad kamar da kowa ya sani a ne to ɗan halibiya gaskiya sun fada cikin wannan bid'a sosai abinda malam ke nufi anan kenan shine neman kamewa neman kamewa abu bi dalilin kadai wanda la shubha ta fi neman kamewa da dalili kadai wanda babu shubha kenan dalili mutawatir ko dalili mashhur wanda ya zama to babu shuba a cikin sa amma dalilin da ba haka ba kuma suna da akwai akwai kadai subut akwai kadai dilala ha zamiyu subut zamiyu dilala to haka in hadisi ya zaman to isnadin hadisi wato ya tabbata amma akwai dan raurawa a cikin shi raurawa shine bai zama to mutawatir ba ko bai zamanto mashuwar ba inda hun an gane wannan na to zuwa da aka su gansu da shi wannan hadisi yau da shi ko kuma ya to dilalan hadisin ne gwanni hadisin ya inganta tabbas amma abin da yake nuni a gare shi bai gama tabbata ba su akwai iya rawa an gane wannan muharrami ولا يدخل في المحرم da dalilin تحريمه بدليل ظني فيه Ba ya shiga cikin haramun abinda haramcin shi ya tabbata da dalili zanni wanda akwai shubha a cikinsa haramcin ya tabbata da dalili zanni wanda akwai shubha a cikinsa wa yumkinuna zalika nau min al-manhi an fi bab al-makruh suna shigar da wannan nau'i daga cikin abin da aka hana a babin makaruhi wa ala zalika yuqassimuna al-makruh A akan wannan yan nabiya suna kasa makaruhi kashi biyu ne na'am makarun karaha karahatu tahrif akwai makaruhi wanda yake karhanci na tahrimi wa makarun karahatu tanzih akwai makaruhi karahatu tanzih karhanci na tanzih na'am ta cewa wal makruh karahatu tahrim huwa al muqabil lil wajib inda shi makaruhi karahatu tahrimi shine wanda yake kishiyantar wajibi a wajen su shi kishiyan wajibi ne shi wa huwa ma sabata talabul kaf lazim fi bi dalil zanni shi ne abin da neman kamewa na lazim ya tabbata a gare ni da dalilin zuwanni fi yi shuba eh na kalusul hari kamar sanya nisba lil rijal dangane da mazaji hmm, kalusul hari bin nisba da jar. kamar sanya alharini dangane da maza na wa tarattum bi dhahabi shuba hadisin da ya haramta alharini hadisi ne tabbatacce to sai dai hadisin ba mu ba ka bane za su ci saboda ya tabbata bi dalilin tsalli fin shuwa haka suke gudanar da al'amuransu su hannafiya an gane ku to tun da dalilin tsalli ne to ko da an samu hadisi ya ce haram za su mai da shi makaru in kai magana sai ai hadisin ba ba bane ko kuma hadisin ba mashhur bane saboda haka hadisin tsalli ne fi shubha inda hum la inda na na'am wattakhattun bizahabi wal fidda بالنسبة لهم da kuma yin zobe da zinari da azurfa dangane da hannafiya ba ya hukuncin zinari da zobe da azurfa makaruni ne ba haram makaruni ne karata ta hare. to su yan hannafiya za su ce canzi saboda hadisan da suka haramta zobe ga maza ba mutuwatar ba ne saboda haka za su kira shi makaruni karata canzi an gane to haka suke gudanar da abubuwan sai ga sun ce makaruhi ne wato karatu tanzi namiji ya sanya zobe yana ko da namiji ya sanya zobe ba wai haramci yayi ba wai haramun yayi ba kawai makaruhi yayi kawai amma ga hadisi sai hadisin yin shubha ne ka sai yin shubha sai ai ba mutawatir bane sai abin da ba mutawatir ba ba mashhur ba ai hadisin wato ya zama zarri zanni subut inda zanni subut dai kama hujja da shi in ya ce haram sai a rage mai karfi a ce makaru eh wadi ya zubila Na. wa karahatu ziwaj mimman la yaglibu ala zanni al'adala ma ahli da kuma karancin aure ga wanda bai yi rinjaye ga zaton shi zai yi adalci ga iyalansa ba wato babu rinjaye a cikin da cewa in yi aure zai adalci inda an san yana da matsaloli sosai zai iya zalunta matar da zai aura to irin wannan shi ma makaruhi ne karata tanzi ko wal makruh karahata tanzi eh? wal makruh karahata tanzi wal muqabil lil mandub eh makruh karata tanzi shine wanda yake da mustahabi yana da mandubi hmm. wa ta'rifuhu yattafiqu ma ta'rifuhu jumhur fuqaha wato ta'rifin sa yana dacewa tare da ta'rifi na jumhur na malaman fiqh eh wal makruh inda jumhur la yuzammu fa'ilu shi makaruhi a wajen jumhur na malamai ba a zargin mai aikata shi wa yumdamu fa ta'rifin amma kuma ana yaban wanda ya bashi shi makaruhi in mutum ya bashi bai aikata ba za a yabe shi in kuma ya aikata ba a zarge shi amma hanafiya amma zuwa annabiya ba fa yuzammu fa'ilu to ana zargin wanda ya aikata makaruhi in kana fil karaha karahatu tahrim idan karahanci ya zama karaha ne na tahrim amma wala yuzamu in kana fil karaha karahatu tahrim ba a zargin sa in karaha din ya zama karaha ne na tahrim huwa fi tilkal martabatain inda tare a cikin dukkan martabobin nan guda biyu wato ana yaban wanda ya bashi in ka bashi za a yabe ka a kan shi na'am نعم، بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الباب الرابع باب نهدو تفعل يتفعل تفعلا tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan mawdu'u takallama ya takallamu takalluman wato abinda ake aunawa da shi akwai takallama ya takallamu takalluman wa alamatu an yakuna madi ala khamsati ahruf alaman shi ya zama to madin shi akan harfofi guda biyar da ziyarati ta'ifi awwali da ƙara ta'un a farkon shi na'am wa harfin akhar min jinsi ayin fi'li da kuma wani harafi daban daga cikin jinsi na ainihin ainul ainul fi'l din shi bainal fa'i za a ƙara shi tsakanin ainul ainul fi'l da kuma fa'u tsakanin fa'u da ainul wa bina'uhu lit takalluf ana gina shi ne akan takalluf wa ma'anar takalluf me ma'anar takalluf ma'anar takalluf tahsil matlub shay'an ba'da wato samun abin nema kadan kadan mutum ya samu abin da yake nema kaɗan kaɗan mataki mataki mataki mataki ba wai da sauri sauri ba na'u ta'allamtu ilma mas'alatan ba da mas'alati ai ta'allamtul ilma ala wazani tafa'ala na koyi ilimi mas'ala bayan mas'ala kaga ta'allamtul ilma din nan ba wai lokaci ɗaya ya samu karatun ba in ya zo kan ba wani tafa'ala wato yana nuni akan takalluf ne wato ya samu abu ne kaɗan kaɗan kaɗan har abin ya zo ya tabbata kun gane wannan ku eh albabul khamis babi na biyar tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan na mawzunu taba'ada ya taba'adu taba'udan abinda ake aunawa da shi ana auna taba'ada ya taba'adu taba'udan shine mazabin shi taba'udan na'am wa alamatu an yakuna madi ala kamsati ahrufi alaman shi ya zama to madin shi kan harfa ne guda biyar da ziyarati ta'if ya wali a ƙara ta'un a farkon sa tamma ana ta hmm? wani alifu bain al-fa'i wal ayn sannan kuma a ƙara alifu tsakanin fa'ul fi'l da ainul fi'l na'am wa bina'uhu lil musharaka bain al-ithnayn ana gina shi don musharaka tsakanin mutane biyu fasa'ida eh musharaka ya wato na ce musharaka wannan ya yi aiki shi ma wannan ya yi su biyu sun yi tarayya kan yin aiki kama a ce sun yi zage geliya in an ce sun yi zage geliya wannan ya zage shi ma ya zage shi sun yi doke geliya sharaka ne ka ƙatalu ko ka ƙatalu ai sun yi yaƙe geliya ga junansu ba wai mutum ɗaya ya yi ba in an ce ta zara ba doke keniya ba wai mutum ɗaya kawai ya yi duka ɗaya bai duka ba a gani inda ɗaya ya yi duka ne ya ce zan raba fulanan da raba fulanan wane ya duki wani amma ta zarabar da zulani ta zarabar da zulani mutane biyu sun tafi junansu kaga gama ayan nan wal asr innal insana fi khusr daga shi illal ladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqq tawasaw mudawil tawasaw tawasaw bil haqq tawasaw ya tawasaw tawasaw bil haqq wannan mali ai tafa'al tawasaw sun ma junan za zaka fasara sun yi ma junan su wasiya da sabin gaskiya musharaka tafa'ala wato ya sun yi ma junan su shi wannan ya gaya ma wannan gaskiya shi ma wannan ya gaya mai an gano wannan ku? kenan a wajen yin waɗin nasiha ba mutum ɗaya ake so ya ta yi ba ana so ne mai majunanmu a gane ya zama na musharaka an gane in kai min nasiha ni ma amma in malami ya yi wa ɗalibi nasiha ya yi kuskure sai ɗalibi shi ma ya hangi malami ya yi nasiha shi ma ɗalibi ya yi wa malami sai ga abubuwan an samu balance malami yana neman ɗalibai da alkhairi su ma ɗalibai suna neman malami da ne ga alkhairi amma in ya zama to malami shi kadai ke idan ko malami ya yi ya sai koma gefe a yi ta zagin shi to ba a yi aiki da wannan ayan ba an gano wannan to ga wata wasau bil nan yi wa su wasiya da gaskiya aka ce hatta masu shan giya in suna shan giya suna cikin shan giya ya kamata su yi aiki da wannan ayan wannan ya ɗauki kwalban giya zai sha ya ce wani gaskiya ya kamata mu ji tsoron Allah mu daina shan giya shi ma wancan ya ce gaskiya ya kamata mu ji tsoron Allah mu shan giya shi ma juna fosiya da gaskiya an gani da kuma kanu na yaka na hauna an munkarin faru wannan shi shi ne mudari da su kawo ya tana hauna tanaha ya tanaha tanahiyar tanaha ya tanaha to wannan ya tanahauna kanula ya tanahauna sun kasance ba sa hana junansu. ba wai sun kasance ba sa hana munkari ba sun kasance ba sa hana munkari da suke aikatawa kai kuskure wajen fusara saboda musharaka ne bai da musulmai ba akara sun kasance ba sa hana junansu munkarin da suke aikatawa an gani in wannan ya munkari wannan kila wannan ya hana wancan ba zai hana ba sai dai a koma gefe ana guna guri to wannan babu maslaha a cikin al'amarin kwata kwata an gane wannan ku to wannan shine ma'anar musharaka an gina ulil musharaka bainal isnayn wato an gina shi ne akan musharaka tsakanin mutane biyu ko fiye da biyu misalin musharaka ta bayan litinai misalin musharaka tsakanin mutane biyu na ta ba'a zaidun an amri zaidu ya nisanci amru amru wato da zaidu da amru sun nisanci juna ne hmm. eh wa misalin musharaka ta bayan litinai fasa'ida eh na ta salaha alqawm salaha alqawm mutanen hmm. eh, da yi da hmm. in yi sulhu da junansu ba wai wani bangare kawai ya yi sulhu ba eh ah. Ah, a duk fa'ala shi ma musharaka kuma ana iya yi da mutane da yawa ko mutum ɗaya ba ko mutum shi ma ta fa'ala kazalika duka eh, ana samun fili daga wazani ya bambanta amma ma'ana daya ana samu kamar wannan da ba ala wani ƙasalar ƙau mutanen sun eh, a junan su na a ƙasalar ta ƙasalar shi ma jira ka ƙasalar ƙau kuma mutanen sun yi junan su duk bisharka na ya kan zo kamar kasalin lawon yahu a wannan ya zo allah ya tsire yahuda ba wai ba wai da allah da yahuda suna cikin jini ne ba akwai shi نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الحافظ بن حجر بن رجب رحمه الله الحافظ ابن رجب Allah ya maza rahama ya ce falwajib ala kullu man balagahu amru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato wajibi ne ga duk wanda umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa zuwa gare shi na'am wa kuma ya zama ya san umarnin manzon Allah an yubayyana hu lil umma ya zama wajibi yayi bayanin shi ga al'umma kuma wayansa halahu kuma yayi nasiha ga al'umma wa ya'muruhum bi ittiba'i amri ya kuma ya umarce su da bin umarninsa na wa in fa zalika ra'ayun azim min al-umma ko da wannan ya saba ma ra'ayin mafi yawan mutane daga cikin al'umma inda ya ce maganar manzon Allah ne ko da ya saba ma mafi yawan mutane daga cikin al'umma ko da ya saba ma Malik ko da ya saba ma Shafi ko da ya saba ma Abu Hanifa ko da ya saba ma Ahmad bin Hanbal ko da ya saba ma Abu Dawud az-Zahiri ko da ya saba ma Albani ko da ya saba ma Bin ko da ya saba ma Ibn Husaymi, ko da ya saba ma Shaykh Rabi' ko da ya saba ma Sheikh Mukbil ko da ya saba ba, kowa in dai hadisi tabbatacce ne babu ruwanka da duba mutum kawai za ka duba hadisi ne ya tabbata in eh, tunda ya tabbata to wajibi ne yi aiki da shi abinda Allah ya dora ma wajabcin aiki da hadisi ba wai duba mutum ba an gano wannan ko wannan yana da gayar muhimmanci a fahimce shi fa inna amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahaqqu an yu'azzama an yu'azzama lallai umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya fi cancanta a girma shi wani fita da kuma ayi koyi da shi min ra'ayi aiki ayi mu'azzara daga ra'ayin duk wani abin girmamawa kaga dai ahlu sunna suna girmama Abu Hanifa suna girmama Malik suna girmama Shafi suna girmama Ahmad bin Hanbal duk waɗannan manyan manyan malamai ne na salaf Allah ya musu rahama amma kuma idan sun ba da wani fatawa ko suka yi ittifaki akan wani fatawa wanda ya saba ma wani hadisi ingantacce to dukkan su duk darajar su hadisi ya ci su daraja maganar manzo guda ɗaya ya fi malik maganar manzo guda ɗaya ya fi shafi maganar manzo Allah manzo Allah ya furta magana ɗaya ya fi duk wa'annan a'imma din gabaci ɗaya daraja an gane wannan ko to sanin wannan yana da gayan muhimmanci zai taimaka ma wajen fahimtar yadda za ka gudanar da harkar kana addini don ba haka zai ga mutum ya ga hadisi ya tabbata amma ganin girman wani sai hana shi aiki da hadisin sai na ga ai maliku ya aiki da hadisin ai na ga ai shafi ne yi ba ai na kaza to ya nuna hadisin kaza kaza kenan to da zaran mutum ya fara duba dan adam kafin ya aiki da hadisi to ya nuna yana da karancin fahimta na addini wannan shine abin da ya halakar da masu takalidi da mazhaba an gane ya ce lallai sai malik ya faɗa duk ingancin hadisi ko da hadisi yana cikin sahihul bukhari yana cikin muslim yana ma cikin muwadda wani lokaci ga shi kirkiri a cikin muwadda amma ba za a yi aiki aiki da shi ba sai a ce maliku bai aiki da shi ba ne shi maliku hujja ne a wajen addini cewa idan muna jayayya kan addini Allah ya ce a da shi zuwa ga malik zuwa ga shafi zuwa ga ahmad zuwa ga ibn bas ibn husaini nasiru din albani wani ne hujja cikin na fa in tanaza'atum ya shay'in farudduhu ila Allah wa rasul amma mutane suna da karancin fahimtar wannan aya ne idan suna jayayya sai ce mai maliku ya ce mai abu hanifa ya ce mai shafi'i ya ce mai walan wani ya ce ra'ayin wani malami duk darajarsa baya zama hujja Allah ya riga ya nuna mana anan wa mastalaftu fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk wani sabanin da kuke kowanne iri ne fa hukmuhu ila malik ila shafi ila ahmad ila man ila abu hanifa ila abi hanifa ila wa ila allah Sun kuna jayayya sun ko ne kuma da shi zuwa ga mai zuwa ga Allah da manzansa amma fa da sharadin in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir na'am Na? Na. zai yi wani gari mana abu ne mai sauki ba mutum ba ne ai kaji an kira mutum mutum wa masu miyar insanu illa li nasihi walal qalbu illa ya yatakallab ba a kira mutum da suna insan ba illa li ne shi ne dalili dan adam na da mantuwa duk duk da mutum zai iya mantawa walaqad ahidna ila adama min qabl fa bi nasiya da annabi adam da malik da shafi da abu hanifa wai wani annabi adam haka annabin Allah ne amma Allah ya ce fa nasiya walaqad ahidna ila adama min qabl fa nasiya to in har adam zai manta a matsayin shi na annabi to malik ba shafi ba abu hanifa ba amr bin hanbal ba albani ba ibn baz ba usamin ba to kuma ɗan adam yana kuskure ko baya yi me yasa Allah ya ce ɗan adam ya yi addu'a rabbana la tu'akhidna in nasina wa sana shin wannan addu'a ba malik a ciki ba shafi a ciki addu'a ne wanda ya shafi sauran mutane ba abu ne ba ba ahmad rabbana la tu'akhidna in nasina wa sana mu kada aka ce bi ba a ce wa'annan malaman su yi ba ashe in har mutum yana da wannan sharaɗi na mantuwa sharaɗi na kuskure ashe mutum ne shi ko mutum ne shi zai iya faɗawa kuma wayan malaman sun gaya wa kowa za su iya faɗawa cikin wannan abu ko sun yi wasiya ga ɗaliban za mu iya mantuwa za mu iya kuskure idan mun yi ɗaya daga cikin wannan ku ajiye maganar mu ku ɗauki abin da yake daidai to wasu mutane sun mayar da su ba mutum ba Idan dan ce ba sa mantuwa kuma ba kuskure su ba mutane ba ne an gani ka duka nawa manzan Allah fiye yana halitta abin da ya sa manzan Allah ya bambanta da mutane saboda ana saukar mai da wahayi da ba a saukar mai da wahayi shi ma da zai ringa yin istin ba yana kudana kuskure wa iyaz billah kamar sai zama to duk da Allah ya ce ya gaya wa mutane kul inna ma ana basharun musulku. ka ce musu ni mutum ne misalin ku amma sai ce yuha ilayya ko in za a saukar mai da wahayi sai mala'iku sun kewaye shi a tabbatar da ya isar da saƙo wa yake da wannan siffa daga cikin mutane wanda ba annabawa ba babu na batan gane babu wani annabi daga cikin wa'annan malaman balantana ka ce shi ka kuma babu mala'ika daga cikin su to da su ba annabawa bane ba mala'iku bane mutane ne su sai dai mutane ne masu daraja mutane ne masu ilimi to ilimin nan bai kore kuskure gare su ba ilimin nan bai kore mantuwa gare su ba kusa wa da bi min ayi mu'azzamin kare khalafa amurki sallar fi badi ashiya wato wato maganar manzo Allah shi ya fi cancanta a girma kuma a yi koyi da shi daga ra'ayin ko dukkan abin girmamawa wanda ya saba ma umarninsa a cikin sashen abubuwa kaga sai malayin ya ce ya saba hada'an da kuskure da ibn rajab hmm. wato ibn rajab ya dauka mustahidun manya-manyan malaman da masu ishtihadi irin su abu halifa irin su malik da sauransu idan ka ga sun sun ba da wani fatawa sabanin sunna ba da gangan suka yi ba ba wai sun yi niyyar su saba ma sunna bane da gangan kuskure ne kuma in mutum yi kuskure Allah zai gafarta shi an gane ku na'am ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم على كل من خالف السنة على كل على كل من خالف السنة sahiha daga nan ne sahabbai suka yi rati da waɗanda suke bayan sahabbai da duk wanda ya saba sunna ingantacce idan wani a cikin sahabi ya saba sunna ingantacce suna mai rati an gane me za mu ce kan abdullahi bin umar da ɗan shi bilal eh ɗan shi ne ba lokacin da abdullahi bin umar ya kawo hadisin la samna'u ima da La. dan ya ce wal akafu hana ainihin mata bayan allah masallacin allah ɗan ya ce wallahi sai mun hana an ce ai abdullahi bin umar ba taɓa gani ya yi fushi kamar wanda lokacin ba ya kira yaron nan fa sabbahu sabban sayyi'an ya zagi yaron zagi mai muni ya ce ina ce ma annabi ya ce kana cewa za ka hana su ya ce ba ni ba ka haka nan ya yi ma yaron kaca-kaca akan wannan matsala ɗan shi ne wanda ya haifa ya wulakanta shi akwai wani wanda ya ce ya kawo hadisi sai shi mu'awiya yana so ya yi wani istinbadi sabanin hadisin sai ke cewa wallahi ba za duk wata ƙasa ba za ta ƙara haɗari da mu'awiya ba ina cewa annabi ya ce shi kuma yana kawo ra'ayin shi an gane sai kasance duk garin da mu'awiya ya shiga shi kuma zai canza ƙasa sai da umar ya je yau shi da ƙyar ya ce mai ka yi haƙuri irin ku bai dace su ringa nisanta ainihin shugabanni ba zamanin umar shi kuma auya ba da gangan yayi ba istin ba iya yi gurgunan fahimtar sa amma wannan bawan Allah ya ce na ce maka annabi ya ce kana wani istin ba yake wallahi ba ni ba ka har abada ka duba cikin sahabbai ma suna majunan su raddi mai zafi saboda an yi wasa da hadisi amma a wannan zamanin ka ga wani ya mai da hadisi abun wasan shi yana karanta hadisi ya yi ma hadisi izgiri ya karanta hadisi ya yi dariya mabiyansa jahilai wanda ba su yi karatu ba su ba su yi dariya na fatan gani kaga dan kala kato mai tsada da sunan sunna misali na sai eh, mutane cewa ya bashi uzuri amma ba sa bada uzuri ga duk wanda ba shi ba sai kuma kai sai kana zagin kana zagin wani gida to kai ba sai baka uzuri kan zagin da kai shi sun bashi uzuri saboda ga matsayin shi kuma sai su baka sai ce ba kai kana dan gidan dan gidan wani ne ya kamata bai dace a abin shi ba duk wanda ya soke shi to ya nuna ba ruwanmu da shi to kai ma da ka soke shi ya kamata a baka uzuri inda gaske ne in har uzurin da adalci ake yin uzurin in ba wai uzurin zaɓa ake yi ba shi ne Allah ke cewa tilka izan gizmatul heza wannan gabo ne wanda yake na zalunci inda dai akwai wanda ake warewa a mai uzuri wani kuma duk kirke shi da abin da ya ba mai uzuri wa zula na. wa rubbama adrazu zuciyar rad wato da yawa sun kasance suna kaurarawa suna kautatawa wajen raddi sahabbai suna yin zafi sosai ji ibn rajab da yawa in aka taba hadisi sai ga sun rufe ido sun ma mutum kaca kaca la buku dallau ba wai dan suna kin mutum bane ba wannan zafin da suka yi suka ma kaca kaca saboda kai wasa da hadisin annabi ba wai dan suna kin ka bane a'a bar bar huwa mahbubatin da huwa kai wannan da suka yi wa kasa abun so ne a wajen suna san shi sosai mu'azzamun fi nufusai kuma abun girmama ne a cikin ran kuna jin wannan dan ka ji malami yayi zafi ya mu wani kace kace ya mai raddi kar ka ce ai baya san shi ne ai yana hasada da shi ne ai kujerar shi yake nema la wannan shi ne tunanin wasu jahilai babu dama babu dama kai kariya ga sunna sai ga wani mai jin tsoro yana so ya kariya da sunna yana jin tsoro kada a liƙa mai cewa shi yana hasada ne ko yana neman kujera ne ko kaza ko kaza ko kaza ko yana neman girma ne an fahimta ko su zai ga suna ta liƙa wato shi wani mutumin da yake matsoraci sai ya fasa faɗin gaskiya kuma da irin wayannan abubuwa ake turo wa mutum don a firgita shi kuma da yawa daga cikin mutane akwai masu son su faɗi gaskiya to wannan suke tsoro za a ce ina da ina hasada da shi ne to a faɗa mana in dai tsakani na da Allah ban hasara da shi mai rana da abin da mutane za su faɗa eh? wa man zalla zai yanzu minan nasu saliman walau kafa alku bai da kafa sai nasu wane ne wanda zai kubuta daga mutane lami lafiya kubuta ya buya gare su tsakanin fufuken bishiya ya boye tsakanin fufuken ibul ta lullube shi haka wallahi sai sun zage shi sai sun ce to ai gashi ma ya gudu ya boye idan kada yi fada da kowa a ce ɗan gudun da ya san shan da ya sharrin ya ga kulla ina mata gane yana cikin mutane ana ta bala'i yake to tunda ana bala'i barin nisanci mutane barin ce koye ma a daina gani na aka ce ban gama wani ba bayan ya gama ya gaba kulla sharri idan ne sai gudu ya boye kaga ta ko ina kenan bai in sha ba ridan nas gayatan la tudrak neman yardan mutane gaya ne wanda ba a riskar shi har abada in ka yi nan sai sun zage ka in ka yi can sun zage ka to bai kamata mutum ya yi ya tsaya ya nemi yardar Allah duk zagin su ya toshe kunne kada ma ya saurare su in dai kana yi dan Allah to zai bayyana insha Allah an fahimci wannan ko to saboda haka wannan shine abin da ya kamata mutane su fahimta wato sahabbai sukan yi raddi ga mutum a fahimci wannan karatu da kyau sukan yi raddi ga mutum alhali wannan mutumin shine mafi soyuwa a gare su kamar Abdullahi bin Umar yayi madan shi kaca kaca alhali ɗan shi ɗin nan shi ne mafi soyuwa a gare shi aka ce ba a taɓa jin ya bai zagi gare shi ba ya sa ya zage shi saboda ɗan ya yi wasa da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ashe sahabbai ba sa ɗan kafa da sahabbai suna ɗan kafa irin mu da su hadisin manzo Allah ya kafa saboda ba su saki fuska ba ko ba sa yin wasa na taɓa hadisi to shi ya sanya yan bid'a suke jin tsoro in za a taɓa hadisi sai dai a yi wasu dabaru na'am na'am lakin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam habbu ilai sai dai manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya fi soyuwa zuwa gare ku fiye da kowa a duniya wa amru fuka amru kulli wa makhluq wato al'amarin manzon Allah ko umurnin sa yana sama da umurnin duk wani mahaluki na'am fa idza ta'arada amru rasul wa amru ghairi idan umurnin manzon Allah ya gitta yayi karo da umurnin wani sa ko al'amarin wani sa na'am fa amru rasul aula an yuqaddam to umurnin manzon Allah shi ya fi dacewa a gabatar wa yutta ba kuma abi wannan shi ne mutane da yawa ba su gani ba ba su gane ba sai wani ya ce ma in hadisi ya gitta wa maganar maliku maganar maliku za a bi kaga ya nuna bai wannan kwata-kwata kitabu bi ne bi san addini ba wanda ya ce ma ga hadisin annabi ga maganar malik ya ce a ajiye hadisi abu abu malik wannan yanzu ma ya fara fai ba ma abin da ya sani na addini kawai saboda baka san ma wanda Allah ya turo da addinin ba haka babban matsala ne an wa Allah ya turo sai kace baka sani ba ko kuma ka san ga wanda Allah ya turo amma kace ba za a saurari bayanin shi ba sai dai a saurari bayanin shi kan shi Dalibin, dalibin, dalibin, dalibin, dalibin, dalibin. shi an gano wani ku wala yamna min zalika ta'zim man khalafa amr wannan baya hana wato girma wanda ya saba ma umarninsa wa in kana maghfuran lahu ko da ya kasance an gafarta masa kun gane wanda ku ji wata magana kuma wannan baya hana girma wanda ya saba ma umarnin manzo Allah ne wato ko da ka masa radda amma bai yana daraja idan misali ya ce yanzu imamu Malik Allah ya masa rahama ya kawo wani magana wanda ya karo da hadisi sai kuka ce mu gaskiya mu ba mu dauki fatawan Malik ba mu dauki hadisi shin wannan ya nuna Malik bai da daraja idan mu Malik na zalla muna mutunta shi muna girma shi amma dai maganar manzon Allah ya fi maganar kowa gano wannan to wasu da yawa ba sa gano wannan in ka ɗauki hadisi bar maliku ko kuma shafi'i ta ce ba ka san malik ba ka san shafi'i ba ka san ahmad kana ma zaki malaman bidiyo to in za a ɗauki wannan iskin baɗin shi kuma wanda ya aje hadisi wa yake zagi eh kaga wanda yake aiki da hadisi manzo Allah yake zagi sai ka tambayi mai wannan ra'ayin ni na ake maganin malik na zagi malik a irin naka tunani to kai kuma ka ajiye maganar manzan Allah ka zagi manzan Allah to ni da kai wane ne zai kai labari gobe kiyama da mai zagin maliku da mai zagin annabi wane ne kafiri mai zagin maliku ba kafiri bane bai daga cikin ibil islam a ce ka zagi maliki idan ka zagi maliki ka yi laifi ka aikata ka ba'ira awa ba kafiri bane sai amma in ka zagi manzan Allah farko jinin ka ya halarta a walar suna sannan kuma kayi rita ina fata ta gane wannan kaga wannan mutane da yawa ba ganewa wani sai ya yi fata-fata da hadisi ya yi fata-fata da bukari kaga ya yi fata-fata da annabi kenan amma in ka zo ka ɗauki maganar annabi maganar malik kake aiki da shi sai ya zage zage kana zage malaman fikiyo gashi kuma in haka ne kaga ya ba mu ka'ida shi shi annabi ke zai an gano wannan in ya ce mana to ai hadisin babu tabbas ya inganta sai mu shi ma littafin naka babu tabbas ma magana malik duk babu tabbas sai a yi zubar gade duk magana da malik ya faɗa sun ce babu tabbas shi ma yadda ka ƙarya ta hadisi to magana malik shi ma na ƙarya ta misali to sai yaya ba a jini yadda suke wasa da hadisi sai ma zai fito hadisi magana malik sai ma kai wasa da shi a kace waye kai maka malik ya faɗi wannan magana sai ce littafi to bai zai da littafi waye waye kai malik wani littafi waye rubuta littafin ko ba ki wani in yace da isnadi ne sai to ai shi ma hadisin da isnadi ne dare ta da isnadi da malaman hadisi suka kafa cewa hadisi ne ya inganta shi kaje ka tabbatar da fatawa malik wanda shi ne annabin ka misali to in haka ne in har ka yarda cewa hadisin bai inganta ba to shi ma fatawa malik bai inganta ba in ka ce ya inganta sai ce da me ka ce da isnadi to ce oke da isnadi to shi kuma hadisin da ya ka tabbatar da shi ina ba kan gane wannan al'amurin nasu akwai renin wayo eh ban zalikal mukhalif makfu shi wannan wanda ya saba din an gafarta masa an gafarta masa la yakru an yukhalifa amra baya kyaman ya saba ma umurninsa in zan zahara amran rasul shi baya kyaman la yakru an yukhal an yukhalifa an yukhalafa amru an yukhalafa baya kyaman a saba ma umurninsa in idza zahara amrul rasul idan umarnin manzo ya bayyana da sabanin sa kamar yanzu Abu ba ya kyaman a saba ma umarnin sa idan ainihin umarnin manzo Allah ya bayyana sabanin sa haka nan sauran malaman gaba gabaki daya ga suke an gano wannan ko qultu kayfa yakrahuna zalika wa qad amaru bihi atba'u sai na ce in ji wa yanzu na wannan magana Ibrahim Rajab hmm. duk wannan magana da muka karanta maganan waye Ibrahim Rajab an gane karka ce to ai albani ne ya faɗi wannan magana albani ya ɗauko magana manyan malamai ne to sai albani ga sharhin albani din nan alhaji magulla sai da ce yaya za su kyamaci wannan alhali sun yi umarni da abu a bisu kamar marra kamar yadda ya gabata sun yi umarni da cewa a bisu kuma sun ce in suka faɗi magana ya karo da na manzo a ɗauki na manzo wa autabu alaihim an a aqwalahu kuma sun wajabta a gare su su bar maganganunsu al-mukhalifa li sunna wanda ya saba ma sunna bal inna shafi'i rahimahullah eh, amara ashabu kai shafi'i Allah ya masa rahama ya umarci daliban sa an bu sunna as-sahiha ilayhi cewa su danganta hadisi ingantacce zuwa gare shi walau lam ya'khudh bi ko da shi bai rubuta shi ba yace hadisin ko da ni ban ga hadisin ba ko da bayar rasuwa na ne kuka ga wani hadisi ya inganta to ni ma na janye daga ra'ayi na wancan au aka zabi kilafiya ko kuma in ya yi riko da sabani a ce shafi'i ya ce ina yi riko da sabanin hadisi daga bayan sai hadisi ya bayyana to ku ɗalibai na ku bar wannan ra'ayi na ku dauki hadisin ni ma ko da bayan na mutu na janye eh walidhalika lamma jama'a al-muhaqqiq ibn daqiq al-eid rahimahullah shi ya sanya lokacin da al-muhaqqiq ibn da al-eid ya tattara al-masail ya tattara matsaloli allazi khalafa mazhaban kullu wahidin min al-a'imma al-arba wanda ya tattara matsaloli wanda dukkan ɗaya daga cikin a'immat al-arba sun saba ma hadisi kuma da wannan ibn daqiq al-eid ba malike ne shi amma ya tattara shi ba shi sai ya matsaloli wanda kowace mazhaba ta wato kowane imam daga cikin a'imman nan guda hudu ya saba ma hadisi sahihi kun abin da aka ce faɗa su dukansu su gaba ɗaya sun akwai matsaloli wanda sun saba ma hadisi ingantacci sai tattaro wayannan matsalolin in kiradan wajtima'an wato a rarrabe akwai abin da Abu Hanifa kaɗai ya saba ya saba ma hadisi amma duk sauran ba su yi aiki da hadisi akwai abin da kuma ijtima'in duk malaman sun yi ittifaki wajen sabawan an gane amma kuma hadisi fa ya inganta kenan yanzu kun aka ce mana a malaman wato a immatul arba sun yi a kan abu za mu dauka ijma'i ne wato a immatul arba suna iya yin a kan abu ya zama kuskure an gani akwai sauran malamai mushtajidu sai idan malamai mushtajidu na duniya gaba ɗaya sun yi istifaki kan ban ala yake zama hujja amma istifakin a immatul arba zai zama hujja don ba su kaɗai ne malamai mushtahidai a zamanin su ba sai an saurari duk wani malami mushtahidi an ji ra'ayin shi sa'annan a ce an yi ijma'i an gano wannan ko shi ne wato ya rubuta wani mujalladi babban mujalladi sosai kata mujalladi inda ya kawo ga inda imam malik ya saba malik ga inda shafi'i ya saba ga inda abu hanifa ya saba ga inda imam ahmad ya saba kowanne ya kawo cikin adalci ya nuna hatta malamin shi ga inda ya saba ma sunna ya nuna shi ma yana tare da sunna din baya tare da malamin shi kaga wayannan su ne malamai na Allah wanda suka san darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam eh ala fi awwali ya faɗa a farkon sa inna nisbata hadhihi al-masail ila al-a'imma al-mustahidin haram to da ka yi magana da ya bayan ya kawo inda kowane malami ya saba ma sunna sai yayi wani magana wanda ya kamata a rubuta shi da ruwan zinari cewa lallai danganta wa'annan matsaloli zuwa ga a'imma mushtahidin haramun ce, duk inda aka ce sun saba ma nan ba ba su bane duk inda inda aka samu malik ya saba ma ko Shafi ko ko ɗaya daga cikin ko imamu ahmad to ai sun riga sun yi wasu ga mabiyansu sun ce idan muka faɗi wata magana ta saba ma kitabu wa sunna to yi riko da kitabu wa sunna ku bar maganar mu wancan kitabun sunna shine shine ra'ayin shine abin da yake nufi anan saka danganta wa'annan matsaloli zuwa ga wa'annan a'imma din haramun ne ka ce wannan shine mazhaban malik mazhaban malik shine hadisin hadisi sahihi shine mazhaban malik وإنه يجب على الفقهاء المتقلدين كما لله ينا وجب على malaman fiqh masu taqlidi المتقلدين لو masu taqlidi gare su su san wannan wannan fa ba malike ne ba ibn da kake ba malike ne amma yake wannan magana to ina malikawan Najeriya masu ƙaryar malikanci yanzu da waɗanda masu ƙaryar malikanci a Najeriya da ibn da kake ne dan Allah wane ne ba malike ne gaskiya wani ya ce a ma haɗa to ina tunawa da lawa abubakar Allah ya ji kansa akwai wasu bayan Allah ana ta rikici a wurin masallaci ana ta rikici to rikici ya kai rikici akan cewa limamin yana sa hannu a kirji su suna so lalle sai limamin ya tafi hannu shi wani ma bai su da gano ba aka yi ta rikici aka zai rikici sai aka anan tunin wada sai aka yi aka shi babu da za a yi gaba ɗaya mai mota guda yan kwamitin masallacin suka yi mota guda suka yi kaɗa mai dubu road da suka yi da dubu road suka dubaru wajen lawa abubakar sun ziyara ne ce madalla madalla ne ya kawo ku na ce matsala ne wanda yake muna ta jayayya gare shi ce bari mu zo wajen malam akar maka lawa ya raba mana gaddama na ce mai kuke jayayya a kai na ce wai da sanya hannu a kirji da sakin hannu mai wanne ne ya fi ya ce a ma haɗa ya ce wannan ya zo daga manzan Allah wancan ko ba shi da asali sakin hannu bai da asali shi lawa makar ya ce ai ba za a haɗa ba nan kashe suka yuru suka shi suka kasa komai bayan sun gama suka kwashe kashe suka dawo gida daga nan kuma tsara magana kan matsalar ba da ba gari sannan wani kuma ya zo ya dawo mutane akan zaman istiraha cewa limami na zaman istiraha sai ya daina yi limamin kuma yana yi ko limamin ba don fitina na mutane istiraha da yake yi da wayo yake istiraha in ya dago daga gistira, sai ya zauna tukuna sannan ya ce Allahu akbar ba wai tare da zuwa kai istiraha ba shi ya kayan sa ya dago sai ya zauna ya zauna ya yi istiraha sai ce Allahu akbar amma saboda fitina sun san yana yi wallahi shi ne aka yi aka ga wannan rikicin to wani bawan Allah ka san yadda aka yi ya gane istiraha na da kyau wai da je Saudiya ya ji aikin hajji ya je ga ana sai da ake a shi wannan da kuma ga ana sa hannu a binci tun daga nan yana dawowa shi ma sai ya zama nan karfiya to mutane kala kala ne to kaga magana irin da kake yi tare da kasancewar shi ba ke ga maza ba? cewa danganta wa'annan matsaloli zuwa ga a'imma al-mujtahidin haramun ne Wa'annan yajibu ala fuqaha al-muqallidin al-muqallidin ya wajaba ga malaman fiqh masu taqlidi al-muqallidin al-muqallidina lahum ma'rifata ya wajaba gare su ma'rifatu hasanta li alla ya'zuha ilayhi domin kada su danganta wannan zuwa gare su fa yakzibu alayhi sai su yi musu ƙarya ashe duk wani fatawa wanda ya saba madini sai kace malik ne ya faɗa ka mai ƙarya wannan kuma ba malik ne ya faɗi wannan magana haka da zaka saurari ibn abdul bar al-maliki shi ma haka ne da za ka saurari baji almaliki ga su malikawa amma ba sa takali an gane ko Allah shi ke da shi wani ya yi wa na da yana baya ciki ba maza maliki ba da maliki ya gaya mana idan ba ala zai ko ba maza yauwa wannan yan najeriya gaskiya kamar ishara ne ba ma karatun maza ba suke yan najeriya ba karatun maza ba suke yi ba saboda ga littattafan mazahib yi nan duk sun sabani kala kala amma kuma a zuwa sani ba su wani bai zama mai hujja ba ya ɗauka malik shi ma annabi ne haka wani ya ɗauka wala a cikin su a cikin mabiya doktorul biyas a wanda ya malik annabi ne dan malam amai uzuri duka ce kowa amai uzuri ka ce da wannan magana ka zaɓi kowa duk wanda ya kusa cikin kuskure ya mai ko dan malam kawai ake ba uzuri hmm ai malamin gumi in ka ga yadda ɗaliban suke ja da shi ba sa mai uzuri ko kaɗan amma wannan saboda soja ne tsoron suke ji wallahi suna jin tsoron kada ya bangar wani daga cikin su shi yasa in yana magana su sun sallama mai amma malam sun ga mai taushi ne inda za ka saurari karatun malam zai ya isa ya isa kuma magana to shi kenan shi kenan zai wani lokaci wallahi ga ga ga malam na sai karanta da wani ilimi in suka taso zai ce to a bar magana inda ku ne ba ku son karatun to shi kenan a je a haka haka za ka ga karatun sun ya mutsa karatun akwai wani karatu wanda ana yi bayan an gama rikici an hana malam karatu sai sani malam ya riƙe ce kun gani ko kuka ina da ƙarfi ko sai to billahi da duk da ya ƙara surutu don bangare shi yace kuna ma wannan dattijo rufin kunya ra'ayin shi ne to wallahi sallahi malam na magana gashi malam ya kuyi shuru ku dakata wallahi zan iya shuru eh ai ba abin ya ba ta haushi ne ba da bari kawai da yace to kun ga dama yana nan tsaye A cikin lokaci yana da karfin shi ki to ki billahi lazi kun dai kan ki billahi lazi duk wanda ya kara rashin kunya ya mala na magana yana magana wallahi zan fike shi wallahi yadda ka san an yi ruwa dauki ai to shi ma irin wannan tsoron suke wannan mutumin shi yasa zaka tana ta kuskus a gefe ina bai kyau ta ba faɗin maganar ne akwai matsala wancan ɗaliban na mala su jarumai ne ko da an faɗi wata magana misali to ai suna nan har yanzu wasu amma mafi yawan da ba za su iya fayan ba ne saboda su fara biyu kawai kawai ne ne wani lokaci wannan malamin an rena shi wannan ba a rena shi ba eh, ya dawo da wani zai faɗa abin da ya gana ma ya faɗa ba wani ja da ma na yake faɗi wani magana wallahi karatu da zai yi Allah shi yayi مالك لهم وجه نعم مالك لهم ايه zai baka kyauta, rashawa ne, ya kyautar ne kai shuru kan bashin. Eh, ka ce mai rage bashin aida ya fi alkhairi gare ka. Shi ne, na? ya biya bashin didi? a ya biya wani ya wannan ya ji daɗin kuɗin ne ana yin haka mutum zai karɓi kudin ka ya juya ya ji daɗin yadda ka bashi kuɗin nan to sai ya ma ɗan alkhairi wani laka amsa ba matsala ba a kiran wannan riba akwai matsala ne ana tura ana sanar da yan uwa akwai muhadara ranar asabar na masallacin maliyo imarot cikin nufawa kaduna eh, na shek yahaya muhammad asalafi eh, ne mori ne ko mori ne kan da wuri ne ranar asabar mai zuwa asabar din nan tsakanin magariba zuwa isha sau da haka ana gayyata yan uwa a yi halarci wurin mahadara da ilimin masu masallacin mali ne kuke limarot gangare limarot limarot